أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بينك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau in Allah ya sa mun kai wannan azumi lafiya mun kai azumi na 25 da biyar ko azumi na 25 a watan azumin ramadanan shekara ta 1437 Allah ya karba mana darasin mu a yau in Allah ya so a cikin suratu tsaha zai fara daga aya ta 120 da uku aya ta ɗari da ashirin da uku alarama ƙala haɓiɓa min ha jami'a ba zukun libabin adu أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى نعم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا na'am Allah madaukakin sarki yace qala min ha jami'a mun yi magana akan ihbita wannan alifin tasniya ihbita dawa dawa Allah ta'ala yake cewa su sauka su bar gidan aljanna mun yi magana jiya malamai waɗansu suka ce da shi annabi adam ko adam a wannan lokacin da kuma iblis wanda ya shiga gidan aljannar ya samu damar batar da ko kuma sa annabi adam yi wa annabi adam wasu wasi har ya sa shi ya zuga shi ya ci bishiya su biyun Allah ta'ala ya ce su sauka waɗansu suka ci a'a shi annabi adam da mata ta hawa'u su biyun Allah yake magana a nan to sai aka ce to idan haka ne ai wannan kalmar ta zo da jam'i kuma ta zo da wawul jama'a ihbitu minha jami'a ihbitu kuma ba mutum biyu bane sai aka ce to zuri'ar annabi adam da shi da zuri'arsa idan an sauko nan ƙasa za a yi ta rigimar juna wato tsakankanin zuri'ar annabi adam tunda za a sami muminai a cikinsu za a samu kafirai a yi ta fada kowa yana cewa sai ya yi abin da ya zaɓa wa kansa wanda ya zaɓi kafirci yana ganin yana da yancin ya zaɓa wanda yake musulunci yana ganin yana da yancin ya zaɓa kowa kuma yana cewa bai yarda da ɗayan ba sai wannan magana ce aka yi kawai akan annabi adam da zuri'arsa za su sauka amma in ya in sun hayayyafa za a samu matsala tsakanin waɗanda aka haifa wasu ka ci a shi shaidan da jama'arsa da annabi adam da zuri'arsa su ne za su zo su zauna zaman gaba a duniya wannan baya san wannan wannan baya san wannan shaidan ba yadda za a so musulmi ko mabiyan annabi adam ko ma ya so dan adam gaba daya haka nan kuma ba yadda za a musulmi ya so shaidan maƙiyan juna ne ala kulli hali duka waɗannan maganganu duka wato kamar wasa kwakwalwa ne malamai suke yi amma ba wanda zaka iya korewa daga ciki domin waɗanda suka ce za a rika samun rigima tsakanin zuri'ar annabi adam a zahirin abin da muke gani ai yana faruwa ko ba rigima hatta tsakanin musulmi da musulman ma ba ana rigima ba balle tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba ana samun ja'in ja an gane ko sannan kuma in ka ci a tsakanin iblis ne da jama'arsa da tsakanin annabi adam da zuri'arsa wannan ma zai iya shigowa karkashin wannan aya domin akwai gaba tsakanin iblis da dan adam akwai gaba so wannan cewa suwa ne ba suwana ake nufi ba wata kwakwalwa ne fahimta ce wannan ya ce shi ga yadda ya fahimta wannan ya ce ga yadda ya fahimta nassi dai gashi nan a gabanmu kuma zai zai iya yalwatar kowa da wanda ya fahimci wancan din da wanda ya fahimci wannan Allah ce hibi tsamin ha a ba'adu kuma li ba'adin adu sashen ku zuwa sashe suna makiyan juna fa in ma ya'tiyannakum minni hudan idan shari'a ta zo wato gare ku minni daga gare ni duk lokacin da shari'a ta zo gare ku daga na, famanitta ba a hudaya to duk wanda ya bi ainihin wato shari'a ta ai duk me Allah yake nufi da shari'a anan malamai suka ce abu biyu domin shi ne abin da ya zo manzanni anan su ne shari'a ai rasulun arsala ursiluhu ilaikum duk lokacin da manzo wanda zan aiko shi zuwa gare ku ya zo to ku yi masa da'a ko kuma duk lokacin da na saukar muku da littafi wannan littafin shine hudan din shine hudaya shine shiryarwa ta an gane ko littafina da manzona su ne ta. famanitta ba a hudaya duk wanda yake amana bi rusuli ya yi imani da manzannina wasaddaka bi kutubi ya gaskata littattafaina sala awamiri ya bi umarce umarce na na nawahi ya guje wa duk abin da na hana wanda ya zo a ala rusuli hani ko umarnin da ya zo a kan harshen manzanni na fa innahu to yanda lamarinsa da sha'aninsa yake la ya fi duniya a nan duniya dai kam ba zai bata ba ba zai bata ba daga ainihin kan hanyar tabarkin Allah subhanahu wata'ala ai la ya zai an tariqil haqqi in dai ka bi littafin da Allah ya saukar ka bi manzan da Allah ta'ala ya aiko Shi ne muke cewa alkitabu wa sunna qur'ani da hadisi su kadai ne Allah ya ba mu garanti akan su babu wani mutum ko mai tarin karatunsa wanda aka ce in ka be shi ka hai in dai wannan mutumin ba annabi bane babu wani littafi ko mai kyan rubutunsa da zaƙin larabcinsa wanda za a ce in ka bi shi ka yi riko da shi ka haye sai dai littafin Allah da kuma abin da ke fassara littafin Allah sune sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda me ba zai bata ba listim sakihi bil urwatil wuthqa saboda yayi riko da igiya da jijiyar da bata tsinkewa sannan Allah ta'ala ce wala yashqa a lahira kuma ba zai tabe ba me yasa ba zai tabe ba lahira li'annahu kana amilan bima yastawjibu sa'adati bil akhirah saboda a duniya yayi riko da abin da yake wajabta samun jin dadin zaman lahira menene shi wannan abin ta'atullahi wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wa sallama. biyayya ga Allah da biyayya ga sa. a suratul baqara mun karanta fa in ma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda ya bi shari'a ta to baya da jin tsoro a nan duniya ma'ana kada ya ji tsoron barin duniya kada ya ji tsoron ƴaƴan da zai bari kada ya ji tsoron wani abu a lahira kuma kada ya tsammaci zai ga wani abin da zai bukanta masa rai la khawfun alaihim wala hum yahzanun in dai ka bi shi yasa kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yana yake cewa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi ko mafi alkhairin shiryarwa ita ce shiryarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita kuma shiryarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita ce shiryarwar Allah madaukakin sarki an gane ko wannan aya ta gwada mana cewa bayan an fito daga gidan aljanna zaman da za a yi a duniya za a fuskanci ibtila'i akwai nauyaye-nauyaye na shari'a da zai hau kanmu waɗanda sai an daure yi sai an daure bari sai an daure to amma yi ya fi wahala fiye da bari saboda in an ce ka yi ɗa'a yanzu misali an ce yi sallah kafin ka tabbatar da wannan umarni da aka baka sai ka je kayo tsarki sai ka yi alwala sai ka zo ka yi ta da kabar harama sai ka karanta fatiha sai ka karanta sura sai ka yi ruku'i ka dago daga ruku'i ka yi sujjada ka dago ka yi haka yan magariba ce so uku ka yi haka yan azar ce so hudu haka ma la'asar da isha in asuba ce kai haka so biyu sai ka yi wannan sannan ka bi wannan umarnin cewa salli amma yanzu misali Allah ya jarabi mutum da shan giya ka bar shan giya shi kenan ba wani aiki da za ka yi barin kawai shi ne aikin da za ka yi ba sai ka yi alwala ba ba sai ka yi wankan barin shan giya ba ba sai ka kulla niyyar barin shan giya ba ka batta kawai shi kenan sannan ka kudiri niyyar ba za ka tsara koma shan giya ba in ka kalli aikin da za ka yi kafin ka bi umarni ya fi yawa fiye da ayyukan da za ka yi don ka tabbatar da ka hannu daga abin da aka hana ka shi bin umarni ya fi imtilai a cikinsa to waɗannan takalif da Allah ta'ala zai aiko na daga umarce-umarce da hana-hana da Allah ta'ala zai yi sannan kuma ka bi Allah cikin jarabawa da zai maka don komai gatanka a wajen Allah wata ransa ya jarabe ka Don ba wani mai gata a wajen Allah da ya wuce annabawa musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya jarabe shi a duniya ko bai jarabe shi ba abin da ya gaya mana ma a na fi bala'an al'ambiya wanda ya fi kowa shiga garari wanda Allah ya fi yawan jarrabawa su ne annabawa Sun al-amsal fal amsal sannan waɗanda suke kusa kusa da annabawa sannan waɗanda suke kusa kusa da waɗanda suke kusa kusa da annabawa inna allaha idza habba qauman ibtalahu duk lokacin da Allah yake son mutane sai ya jarabe su aina sha gaya mana wannan jaraba da Allah yana mana wani abin kuga kaman ba ba zai kare ba kuma ba a gama shi ba sai wani ya zo wannan jaraba da kuke gani alama ce ta kaunar Allah a tare da mu wallahi da ba ruwan Allah da mu da baya son mu dawo gare shi sai mai ta saba masa ba zai jarabe mu ba komai lafiya lafiya mai ta samun kuɗi mai ta samun ƙarin lafiya mai ta samun suna a duniya in shi ne buƙatar mu saboda ya faɗa cikin alƙurani falan ma na su ma bi me ce fatahana alaihim abwaba kulli shay Allah ya ce waɗanda suka kangare suka watsi da wa'azin da ake faɗa da ayoyin mu da suka yi watsi sunnonin da suka komai suka kibi Allah ya ce sai muka buɗa musu kofofin komai komai buɗi ya zo buɗin kuɗi an samu kuɗi eh ƙarfin faɗa a ji a duniya ƙarfin sojan duniya ƙarfin siyasar duniya ƙarfin ƙere-ƙeren da ake so a samu a duniya su waye suka fi kowa a yau musulmi ko kafirai amma inda ake wa Allah fito na fito kwanan nan ba kuna ji kulob ne gaba ɗaya a fili wanda aka ba da jami'an tsaro suke tsaransa gaba ɗayan wanda ka gani a kulob ɗin ɗan luwaɗi ne ko ɗan maɗugo kuma wannan yanzu yana daga cikin sport international policy ɗinsu ma siyasar ta duniya in baka yadda da ainihin aƙidarsu ta za ka ba da dama namiji ya auri namiji mace ta auri mace to za ka iya samun matsala da waɗannan shaidanun duniyar a yau suna nan suna matsawa dokokin shi za su ke son a yi dimokuraɗiyya don za su biyo ta majalisun dokoki su sa a yi dokar da za ta yi daidai da abin da suke so a yi in soja ne ba za a yi masu soja digiri ne kawai za a zo ne kawai a kawo lemo da giya a zauna a yi mitin abinda aka zartar shi ke ya zama doka ba ruwan sai an kawo majalisa ko waye da an da kito birnin nan magana ta kare kun gane saboda haka nan Allah ta'ala ya faɗi wannan sai Allah ya ce wa man a'rada an zikiri duk wanda ya kauce ya kau da kai daga zikiri zikiri anan alkur'ani mai girma zikiri anan, nan shari'ar da Allah ta'ala ya aiko dokokin Allah su ne zikiri a to duk wanda ya kau da kai ga barin shari'a ta ya kau da kai ga barin littafin da na saukar ya kau da kai ga barin annabin da na aiko fa inna lahu ma'ishatan banka lalle ya tabbata a gare shi rayuwa mai tsananin kunci rayuwar da babu kwanciyar hankali a cikinta ta same shi kun ga wannan labari ne Allah ta'ala ya bayar kusa a ilimin ulumul qur'an akwai wani abu da ake kira an-nasikh wal mansukh a ce wannan ayar ta share wata ta share aya kaza wannan ayar aya kaza ta share ta ana samu wannan ko ba a samu ko kwanan nan mun karanta wata ya ayyuhal na amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaka ya ku wanda kuka imani idan za ku yi gani za ku kira manzon Allah sallallahu alaihi ku yi gani da shi kafin ku yakan sai kun yi sadaka yanzu zai yi yi gani da manzon Allah ka kirawo shi ku tattauna eh a sai dai in za ka zama kai ma irin 'yan damfaran nan ba zan manta ba shekara biyu ko uku haka da suka gabata wani malami babban malami ne tsohon alkali ne mun shiga mota da shi za mu tafi wani gari wajen musabakar karatun alkur'ani sai yake gaya mun ya ziyarci wani babban liman ɗaya daga cikin limaman kano ya ziyarce shi sai yake cewa kashi ta makara yanzu nan rasulullahi ya zo ya gaishe ni wallahi in yana jin wannan karatun shi ya san ya gaya min yana nan da ransa shi wanda ya gaya masa aka din yana nan da rai shi ma wanda ya gaya min din yana nan da rai ya je su gaisa wai yake ga wai annabi ne ya je yanzu ne ya zo gaishe ne ya tafi kaga wannan ma tare muka ci da ka zo da mun ci abinci da kai tare wannan kwanan da shi muka ci abinci wannan girmama annabi ne yanzu ko babanka ne ka ce yanzu nan babana ya zo ya gaishe ni da Allah ka yi ladabi ba babanka ba wanka wanda yake wa inda dai kai dan mutunci ne dan halal kace yanzu nan wa na ya zo ya gaida ni wannan usulumin yana da kyau balle annabi shugaban halitta gaba daya wai ya zo ya gaishe shi Allah ya kiyaye mu to Allah ta'ala ya zana waɗansu abubuwa kamar guda goma ko fiye da goma wanda za ta wanda duk wanda ya kauda kai daga shari'ar Allah sai ya gamu da su na farko dai Allah ta'ala ta alkur'ani ya nuna duk wanda yake kauda kai daga abinda Allah ta'ala ya saukar to shi yafi kowa duk masu zalunci babu kamansa ومن أظلم ممن ذكر بآياتنا ثم أعرض عنها ونسي ما قدم يداه ومن فمن أظلم ويب kowa zalunci kun ga za mu dinga ganin wannan kalmar ومن أظلم ممن كذا ومن أظلم ممن كذا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ممن كذب على الله ممن ممن أعرض ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه za mu dinga ganin irin wannan a gurare daban-daban a cikin alkur'ani nan an ce ba wanda ya zalunci sai wani sai kuma muga wani aiki na daban sai a ce Allah ya ce ba wanda ya fi zalunci sai wani sai muga wani aiki na daban wanda ba wa'ancan ba Allah ya ce duk wanda suke zalunci babu kaman wannan to wanne za an ce wannan shi yafi an ce wannan shi yafi an ce wannan shi yafi to wanda bai tattaro ayoyin ba sai ya dauka qur'ani yana goge junan sai yana tunkuda junansa amma abinda ake so mu gane nan Allah ta'ala ce faman azlamu mimman eh, wato mimman zikira bi ayati bi ayati rabbi thumma arada anha wa yafzalinci a cikin dukkanin azalimai gaba daya fiye da wanda aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa amma ya kau da kai ya watsi da su to idan muka ɗauko layi muka ɗauko gungun mutane wannan babansa ya faɗi magana ya watsi da ita ya yi fatali da ita wannan gwamnan garinsu ya yi masa magana ya yi watsi da ita wannan sarkin garinsu ya yi masa magana ya yi watsi da ita wannan an tuna masa maganar da shugaban ƙasa ya faɗa amma ya yi watsi da ita sai kuma aka kawo wannan shi kuma Allah ne ya faɗi magana ya yi watsi da ita wa ya fi zalunci wanda ya yi watsi da maganar Allah ko wanda ya yi watsi da maganar ɗaya daga cikin waɗannan na ambata idan kana son Allah ta'ala ya ce wa man azlam mimman kadhaba ala Allah babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya yi wa Allah ƙarya idan ka ɗauko wanda ya wa shugaban ƙasa ƙarya da wanda ya wa gwamna ƙarya da wanda ya wa sarki ƙarya da wanda ya wa babansa ƙarya da wanda ya wa malamansa ƙarya da wanda yawa Allah ƙarya wa ya fi zalunci ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه mutum ne ya zo ya hana a zuba wani kaya a wani shago na wani wani kuma ya je ya hana wani yaro shiga gidan wani ko ma ya hana yaro shiga gidansu wanda aka yi wani gini ya zo ya hana a shiga da wanda ya zo ya hana a shiga masallaci ɗakin Allah kuma ya hana a ambaci Allah a ɗakin Allah a cikin ɗakin Allah ya ce ba za a ambaci sunan Allah ba da wanda ya wannan da wanda ya ce ba za ka ambaci sunan kanka a gidanka ba ko ba za ka ambaci sunan babanka ba a gidan babanka ko ba za ka ambaci sarkin kasuwa ba a kasuwar da yake sarauta da wanda ya ce ga ka a cikin ɗakin Allah kuma an hana ambaci sunan Allah waye fi zalunci to gurub gurub ne na mutane kowane aiki in ka ɗauko shi a lahida wanda suka aikata wannan aikin tsakaninsu da iyayensu ko shugabanninsu ko malamansu da wanda suka aikata irin wannan aikin tsakaninsu da Allah to wanda ya yi wannan aikin tsakaninsa da Allah ya fi zalunci laifinsa ya fi girma shi yasa yanzu malamai suke ce da ka yi ƙarya ka yi mafarki kaga akwai masu cewa sai mutum ya zo ya ce da kai ya yi mafarkin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya yi mafarki ya ga kaza a cikin mafarki to idan kai ƙarya baka ga abu ba a mafarki ka ce ka gani to gara ka yi wa babanka ƙarya a zahiri domin shi ƙaryar mafarki duk abin da ka gani mai kyau a mafarki Allah ne ka ce ya nuna maka kaza kuma kai ka san baka yi mafarkin ba kamar kana cewa Allah ya nuna min kaza alhali ka san bai nuna maka ba wa kai wa ƙarya nan Allah kai wa ƙarya shi yasa ƙaryar mafarki ta fi ƙarya ta zahiri hadari sai ga ya zo ya ce ya yi mafarkin ya ga manzon Allah to yanzu ma ba wai magana an yi mafarki ake ba shi yanzu wannan ba magana mabarki bace caye ma ya ga manzon Allah annabin ya taso ya zo gidansa ya gaishe shi yana nan Allah ya sa mu saboda haka ɗaya daga cikin haɗarin kau da kai wanda ya yi haka Allah ta'ala ce shi ya fi kowa zalunci a cikin abin nan kamar yadda ya ce wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamar yada zuwa karshen aya na biyu daga cikin mummunan abin sakamako da wanda ya kau da kai daga abin da Allah ta'ala ya ce ayi ya abin nan Allah ta'ala ya ce wato sai ya saka masa wani rufi mai nauyi a cikin kunnensa kuma ya toshe masa basirarsa ya hana shi ya fahimci abin da zai masa amfani a cikin ayoyin Allah shi yasa Allah ta'ala ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu ai dan kan masu fahimta wa fi adanihim wa qara saboda me saboda sun kauda kai daga ainihin abinda Allah ta'ala yake son abin nan Ah, ah, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa sannan Allah sai ya ɗauki fansa a kansa ya yi alkawarin sai ya ɗauki fansa ba zai yafa wannan abin da kai masa ba Allah ta'ala ya ce wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha sai ce inna minal mujrimina muntakimuna mu masu ɗaukan fansa ne akan masu mugun aiki irin wannan na hudu duk wanda yake ana masa wa'azi yana fatali da shi Allah ta'ala ya ce ba ya da bambanci da jaki duk wanda yake ganin ayoyin Allah ko ya ji wa'azi ya kawo da kai ya watsi da shi ya juya baya Allah ya ce bai da bambanci da jaki Allah ta'ala ya ce ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara saboda me saboda ainihin abin nan saboda aina suna suna abin nan fa malahum an tazkirati mu'ridin ka annahum humurun mustanfira ko mustanfara duk yazo zo saboda kaga me yasa suke ainihin kauce wato suke suke suke suke kauna kai daga tunatar wanda ake musu kai ka ce su jakuna ne jakin ma ba kowanne ba wanda aka rara ko shi a guje aka koro shi bai san inda za shi ba wani haka yake gudun gaskiya inda garza an koro jaki yana gudu kada a dake shi ko kada a kama shi to wani haka yake gudu kada a kama kare ka gaskiya shi za ku ji suna cewa ai yan kaga waɗannan suna wa'azi iya gudun ka iya ka na biyar duk mutumin da yake kau da kai to Allah ta'ala zai masa aine zai aiko masa tsawa irin tsawar da ya aika wa samudawa fa in aradu fa qul anzartukum anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud Allah na iya aiko mata tsawa irin wanda ya aika wa adawa da samudawa shi ba samu abin nan ba adawa in kaga ɗaya daga cikinsu wallahi za ka tsammaci wani ƙaton gini ne yau kanka ba ƙaton gini ba ne mutum ne Allah da kansa a cikin alkurani ya ce Allah ce lam yukhlaq mithluha Allah ya ce bai taba halittar mutane masu girman su ba a dukkan garuruwan duniya girman da Allah ya ba su ba a taba irin su ba zaka ga tatsuniyoyi da yawa amma dai a dunkule Allah ya gwada maka ba a taba yin irin su ba an gane ko kuma idan ka je ka ga irin aikace-aikace da suka yi to za ka ainihin wato daɗa yadda cewa lalle kam abinda Allah ta'ala ya faɗa ka gan shi a aikace na shida duk mutumin da yake wato ainihin kau da kai daga abinda Allah ya ce a yi ba ruwansa da ƙalar lahu ƙalar rasulullahi to sai ya haɗu da abinda wannan ayar da muke sharhi akan da take ta magana fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawm al a'ama. sai ainihin Allah ya jarbe shi da rayuwa mai kunci yan uwa yanzu muna cikin rayuwa mai kunci ko ma ciki koke-koken da muke daga abubuwan da suke faruwa a layar sun yawaita muna kuka da wato matsalar tarbiyya tsakanin matasa muna kuka da tsadar abubuwa muna kuka da rashin tsaro muna ga abubuwan da muke ta kuka a kansu kowane ɗaya ya isa ya gigita mana mu. haka ne ko ba haka bane to ba wani abu bane ya jawo kau da kai daga dokokin Allah shi ya jawo mana wannan matsalar abu na bakwai Allah ta'ala ya alkawari duk mutumin da yake kau da kai ga barin shari'ar Allah da ainihin alkur'ani nan da Allah ya saukar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah sai ya jarrabe shi da azaba mai hawa wadda ba sauka ba ka sauko zazzabi ne in yi abin nan sai a ce ya sauka ko amma aka ce zazzabi ya hau an warke kenan to ita wannan azaban sa'ada azaba mai hawa wato azaba mai hawa ita ce ana cin wannan azabar maimakon ta ragu sai ta karu maimakon a gama da wannan sai wata ta zo maimakon a gama da wannan sai wata ta zo to haka za a yi ta fama haka muke a najeriya ko ba ka muke ba ba a gama da wata matsalar ba sai wannan ta zo ana cin wannan sai wannan ta zo azaban sa'ada kau da kai daga dokokin allah ya jawo wannan bayan wannan allah subhanahu wata'ala a abu na takwas ya ce idan kana kau da kai daga ainihin tsarin nan na ubangiji ba ruwanka da ƙalar lahu ƙalar rasulullahi to sai allah ya samu wani shaidan wani shaidani ko na arjani ko na mutane sai ya makala maka sai Allah ya jarabe ka da tsananin kaunarsa sai Allah ya jarabe ka da karban maganarsa ba magana da kake so illa ta wannan shedan ne sai ka ji an faɗa maka ayoyin alkur'ani da hadisai baka ji abin nan ba amma in wannan shedan ya magana ko ba aya ba hadisi sai ka ji kai lafiya lafiya ka ayo an mana karatu kila tatsuniya ce kawai a gaya maka labarin da aka gaya maka kila bayar da tabbas amma sai ka bar labarin tabbas ka fi gamsuwa ka tafi inda za a je a gaya maka labarin jita-jita kuma ka fi gamsuwa da wannan kuma in wannan shaidan ya ce kai kisan kai za ka yi in ya ce ka bar sallah za ka bari in ya ce kai watsi da tauhidi za ka yi haka Allah zai makala maka wani shaidan ko ya zo maka da su. da siffar malam ko ya zo maka da siffar wani shehi ko ya zo maka da siffar uba ko ya zo maka da siffar aboki ko ya zo maka da siffar mata ya zama na ba ka iya tsallake abin da ya ce ka yi nuqayyidu lahu wa man ya'tu an zikri rahmani nuqayyidu lahu shaytan wa huwa lahu qarin ko da yaushe qarinin ka ne kuna tare ba ku rabuwa in ma kana ka yi tafiya yana nan a zuciyar ka shiga tunani shiga tunani yanzu akwai wani bawan Allah wai ya zo ya samu malaminsu sun hau yana ba shi labari sun hau jirgin sama za su je umra to lokacin da jirgin sama ya zo daidai bahar maliya shi nan sai ya ringa tangal-tangal haka kamar zai faɗo shi kuma sai ya dinga sai ya rika kama sunan wannan malamin nasa don ya zo ya kare su daga wannan bala'i kada jirgin nan ya faɗi sai ya ta maimaita sunan wannan malami nasa to sai yake gaya wa malamin bayan ya dawo ya ce shi kenan sai jirgin ya dawo normal sai ce to ji sai shi malamin yake ce da almajiransa da ke to kun ji ana ambata sunan mu sai Allah ya aiko da mala'ika normal shi ya dauka normal din sunan wani mala'ika ne normal kawai ya ce masa yana tangal-tangal yana tangal-tangal ina ta cewa yawa ne yawa ne yana kiran wani wanda ba Allah ba ya ce sai kawai normal shi sai dauka wai an turo wani mala'ika normal kaga malami ne babba amma bai ma san sunayen mala'ikun Allah shi bai san ma normal Allah bai da wani mala'ika mai suna normal to kun ga wannan shine ainihin ɗaya daga cikin ainihin wato hadari to sannan Allah subhanahu wata'ala sai mu kuma ya ba mu umarni umarni ba wai shawara ba duk inda muka ga irin wannan Allah ya ce mu kauce musu kar mu je ainihin wato wajensu da nufin koya daga gare su ko koyar abin suke koyarwa a abin Allah ta'ala ya ce mana ya ce a da an manta walla an zikirina a arif inda dai kau da kai kake so ka yi ba daga shari'a za ka wuna kawai ba a'a ka kau da kai an manta walla an zikirina duk wanda ya juya wa zikirina baya ba ruwansa da alkur'ani da hadisi wajen gudanar da al'amuran addininsa wajen tauhidinsa wajen soyayyarsa da manzon Allah wajen zikirinsa wajen waye nasa ba ruwansa da qala Allahu qala rasulullahi to kai kuma a matsayinka na musulmi Allah ya baka umarni yace ka kau da kai daga wannan a arada an zikirina an manta walla an zikirina haka Allah ta'ala ce walam yurid illa alhayatad dunya ba abin da yasa a gaba illa rayuwar duniya shi da ya suna a duniya shi da ya tara magoya baya a duniya shi da ya samu kuɗi a duniya shi da ya samu mukami a duniya lahira kuma ko oho Allah ya kiyaye mu Allah ya ce zalika mablaghuhum min al shine kololuwar abin da suke nema Iliminsu bai wuce nan ba sannan Allah ta'ala ya ainihin wato umarce mu cewa shi ma duk wanda yake ya kau da kai shi ma ce kada mai masa da'a wala tuti man aghfalna an dhikrina duk wanda muka bauɗar da zuciyarsa daga ainihin alƙur'anin nan namu da wannan shari'ar nan tamu to kai kuma la tutsihu karkai masa da'a eh wata ba hawahu saboda ya je ya basan zuciyarsa to wannan shine Allah ta'ala yake cewa ah, ah, wannan aya da muke ciki mai ayar ne take cewa wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka to yana da ainihin ma'ishatan dhanka adanku shine adik kunci wani hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah illa ja'ala Allah ba'athahum bainahum muddin shugabanni ba za su yi hukunci da alkur'ani da hadisi ba to sai Allah ya sanya bala'in musulmi tsakankaninsu illa ja'ala Allah ba'athahum bainahum aga Allah ta'ala ya ce manzo Allah ya ce a gane ko shi shine alhayatu bi shi ba ya da muzakkar ko muannas ba za a ce ka ba ko azankani ko azankuna da jami'insa da mufradinsa da muannas da muzakkar bank. kowanne haka ake cewa an gane ko idan ka kalli malamai kamar yadda malamai suka yi in suka ga aya ko kalma ta alkur'ani sai sun tsaya sun ga menene za a iya samu mu kalli wannan abin a zahirin rayuwa mu gani to idan kana son ka sami wanda yake cikin kunci wanda shi baya da kana'a bai sallama wa umarnin addini ba baya da dogaro ga Allah to ka samu wanda bai da shari'a ba duk in ka samu wannan kaga mutum yayi asara yana wayo ne wai kai na Allah in mace ce kaga kaman tana faduwa tana birgima tana neman ta bayyana tsaraicinta to bai san Allah bai mishi da ba an gane ko amma kana son ka samu mutumin da shi ya yarda da iya ka san da Allah ya bashi bai da matsala da hasara da kowa kuma baya yin rowa wai dan saboda yana gudun kada abinda Allah ya bashi ya kare an gane ko to wannan za ka same shi yana cikin rayuwar kwanciyar hankali shi bai da matsala in ya fito Allah ya bayar alhamdulillahi in Allah bai bayar ba Allah ne bai bayar ba an gane ko Allah ta'ala yana cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aiki nagari aiki mai kyau aikin da Allah yake so a yi kuma ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min zakarin aw unsa namiji ne wanda ya wannan aikin ko kuwa mace ce wa huwa mu'minu sharadi da ya zama shi mumini ne ko mai kyan aikinka in kai ba mumini bane ba ruwan Allah da wannan aikin Allah ya ce ya maka alkawari kuma alkawarin sai ya zo binuni nuni tawkid falanuhiyannahu lalle sai mun raya shi hayatan tayyiba rayuwa mai daɗi rayuwa kwanciyar hankali don Allah rayuwa da talauci tana da daɗi rayuwar da babu tsaro a cikinta tana da daɗi rayuwar da tsadar abubuwa suka yi yawa a cikinta tana da daɗi ba ta da daɗi to me maganin me za mu yi Allah ya canja mana irin wannan rayuwar ya kawo mana kwanciyar hankali ya kawo mana saukin abubuwa ko me ya arha gashi nan Allah ya faɗa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min mu dinga yin ayyuka na gari mu kaura cewa ayyukan saban Allah sai mu haɗu da rayuwa haka kawai za mu ga Allah ya canja mana saboda mu mun canja inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ta'ala ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma mu yawaita istighfari in muna son Allah ya kawo rayuwar mu dauki muna son Allah ya shigo da sauki cikin al'amuran rayuwar mu mu yawaita istighfari man lazama al-istighfara ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja duk mutumin da ya lazanci istighfari Allah zai sanya masa mafita daga kowace irin kunci Allah zai sanya masa waraka daga kowane irin kowace irin takura annabi ya faɗi wannan an gane ko sannan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa annabi nuhu Allah ya umarce shi ya gaya ba fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara malakum la tarjuna lillahi wa qara a wani wajen Allah ta'ala ce walau anna walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim ba wai mu ba hatta yahudu da nasara Allah ce da za su yi aiki da attaura da linjila ta ringa motsi a rayuwarsu a kasuwancinsu a mulkinsu a ibadarsu a ga a taura na motsi a taura na magana a aikace Allah ya ce la'akalu min fokin wallahi da ta zaman su ma za su ci abinci wa min tati adulihim ma'ana da albarka ta bulbulo daga sama da ƙasa Allah ta'ala ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatana alaihim barakat da ainihin mazaunan alkariyu za su yi imani su tsoron Allah da albarkatai sun bulbulo a kansu mina sama'i wal ard albarka ta sama albarka ta kasa yanzu ba kuɗi ba ne babu ƙarancin albarka ne a cikin dukiya ba 'ya'ya ba ne babu albarkar 'ya'yan ake so tafiyar da take ga rayuwa ana yi ta tsawo sai ga wani dan rayuwarsa in ka dunkule ta rayuwarsa gaba daya in ka dauko wani dottijan sai ka ga rayuwar wannan ba ta fi daya bisa uku rayuwar wacce dottijan ba amma albarkar da Allah ya kimsa a wannan rayuwar ya kaɗan ta lallanka albarkar da ke cikin wancan dattijan wanda ya shekara 120 ko 130 ko 150 sai ga yanzu ga nawawi malamai suke cewa duka har ya gama rayuwarsa a duniya bai fi shekara 30 da dan wani abu amma kalli irin hidimar da yawa addinin musulunci kalli irin hidimar da yawa addini ba yawan shekaru bane muhimmi ka yi shekara yan kaɗan amma masu amfani ga matasa na yanzu muna kallon su sun yi rayuwa kaɗan har suka bar suka mutu suka bar duniya ba su wuce ƙananan jikokin waɗansu hamshaƙan ba haka ne ko ba ga bane har malam ja'far ya bar duniya bai wuce jikan wane ko wane ba amma albarkar da Allah ya bulbula a rayuwarsa yaya ya mutu har yanzu bai mutu ba har yanzu yana amfani da al'umma ko bai amfani ba alamar Allah ya sanya ma rayuwa albarka kenan wani da ya mutu shikenan ko sunansa ba ƙara ji ba ya mutu ya mutu bar su kenan to albarka ce babu a irin wannan rayuwar Allah ka sanya rayuwa albarka a cikin rayuwar mu an gane ko a wani waje Allah ta'ala ya ce ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم وأن لو استقاموا على طريقتي la'asqainahum ma'an ghadaqan linaftinahum fi ayoyi irin wannan suna nan a cikin alqur'ani mai girma wato Allah yana nuna mana abin da yake bukata daga gare mu bukatar ma dan amfanin kan ba dan amfanin sa ba mu miƙa wuya mu imani mu ji tsoron Allah sai bulbulo rayuwar mu da zuri'ar mu da dukiyar mu da mulkin mu da ainihin komai namu albarka garin mu Allah ya bulbula albarka amma sai mun yi abin da Allah ta'ala ya ce ainihin wato ayi fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma wannan duk abin da Allah ya ba mu labari na kuncin rayuwa wannan anan duniya kenan amma waɗansu malamai suka ce a'a abin bai tsaya a duniya kawai ba a lahira ma za a haɗu da kuncin da babu ma irinsa domin Allah ya gaya mana irin abincin yan wuta me ya kai su wuta bin shari'a ko kauce ma shari'a to Allah ta'ala ce inna shajarata zaqum ta'amul afim ba ka yi faɗa ba laysa lahum ta'amun illa min dhari'in la yusminu wa la yughni min ju'in shine abincin yan wuta me ya jawo suka shiga wuta barin shari'a kau da kai daga zikirin Allah subhanahu wataala an gane ko ah, Allah madaukakin sarki yana cewa wa fil akhirati wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah ta'ala yana ainihin batar da azzalimai kuma yana aikata abin da iga dama da haka yan wa alhayatu dhanki mu guje ta a kabari mu guje ta a duniya mu guje ta ainihin wato a lahira mu guji kar mu je ainihin wato cikin gidan wuta muna ainihin wato alhayatu dhank ba komai yake jawo hayatu dhank ba kuma illa barin tsarin da Allah subhanahu wataala ya kawo sai ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma za mu tashe shi a ranar alkiyama yana makaho saboda me saboda ainihin anan duniya da gangan ya makance ga barin ganin gaskiya duk gurin da ake faɗin gaskiya duk gurin da aka rubuta gaskiya idansa baya kaiwa kan wannan gurin to a lahira ma sai Allah ta'ala zai ce zai tashi makaho to amma wannan kalma cewa Allah ta'ala ya ce zai tashi makaho wani gurin ma Allah ta'ala ce ah, wa nahshuru yawmal qiyamati bukuman ko wato ainihin za mu zamu tashe su a ranar alkiyama suna kurame suna makafi wannan kuma Allah ta'ala ya ce zai tashe su a ranar alkiyama suna makafi kuma karkacewa makamta zuciya dama shi ai kafiri tun kafin a je lahira ma zuciyarsa a makance take ko tana gani fa ha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur da haka tun anan duniya shi zuciyar kafiri a makance take makanta da zai tashi da ita a lahira makanta wadda take kishiyar gani kishiyar gani wanda yake da ido yana ganin abin da yake gabansa wanda Allah bangije ya rabe da wannan duk da cewa manzo Allah ya ce duk wanda ya raba shi da habiba tayi wanda Allah ya raba shi da idon dunan nan guda biyu ana sa ran Allah zai musanya masa da aljanna manzo Allah ce bai da wani sakamako da Allah zai masa sai ba gidan aljanna humal janna. an gane ko to anan ayoyi da yawa sun nuna mana kafirai a ranar alkiyama za su tashi suna gani ba makafi ba za su tashi kuma suna ji su ba kurame ba suna magana su ba bai baibaye ba Allah ma abin da ke cewa asmi bihim wa abtir yawma ya'tunana wa ya fi su ji a wannan rana wa ya fi su gani a ran da za su zo mana a wani wajen Allah ta'ala ce wara al mujrimuna nara mujrimai sun ga wuta kirikiri ba zannu annahum waqiwa suka sakanka cewa cewa za su shige sannan a wani gurin Allah ta'ala ce rabbana absarna wa tami'na farji'na na'mal salihan za su gaya wa Allah a ranar lahira Allah yanzu mun gani wanda ya ce mun gani makawo ne wa sami'na Allah mun ji wannan kuma da lahira ba kenan wanda ya ce Allah na ji kurma ne ba kurma ba ne farji'na mai yadda mu duniya na amal salimin muka za mu koma ma'aikata na aiki na gari waɗannan ayoyin sun gwada mana kafirai za su tashi suna ji ba lokacin ma da suke ji kamar a lahira ba lokacin da suke gani kamar a lahira amma kuma ga aya ta ce mana wana ashuruhu yawmal qiyamati a'ma alqur'ani ko baya warware junansa yaya za mu fahimci wannan shi alqur'ani shi zai warware mana matsalar an gane ko sai malamai suka ce wato abinda ake nufi da wannan farkon al'amari farkon al'amari za su zama sun tashi ba sa gani daga baya Allah ta'ala ya mayar musu da ganinsu ya mayar musu da iya maganarsu ya mayar musu da jinsu fa raunan nara wa yasma'una zafiraha wa yantiquna bima Allah tabaraka wa ta'ala anhu wannan shine abu na farko malamai suka ce wato ainihin da farko lokacin da su fito da kabari za su fito ba sa gani amma a wannan filin tashi alkiyama kafin a baguren Allah zai dawo musu da jinsu zai dawo musu da ganinsu zai dawo musu da harshen su ya zama yana magana wasu malamai suka ci a'a abin da yake akwai za su gani amma ba abin da zai faranta musu rai ba duk abin da dan wuta zai gani lokacin gani to Allah ya kiyamu da wuta Eh, da abin da dan wuta zai gani a lahira duka Allah kada ya nuna mana Allah ubangiji ya kare mu daga abin nan ah, wataƙila mu ƙarasa wannan bayanin Allah kadara muna raye gobe kuma ya ba mu iko mu ci gaba daga inda muka afana abin da muka faɗi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama barak ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am to abin da aka samu je ne sau tambaya ce ana tambayoyi ne ba kawo mana bayanin jewa ko ba samun bujiya wannan na jiya ne karanta dai mai na na kasance a wani gari ina aiki amma akwai karancin addini a garin ina bukatar addu'a don babu alheri da garin ina da da garin da ya fi garin alheri don na gudanar da addini shi da kai dai ka rike addininka tun da ka ce babu addini a gari ai ba alheri garin da ba garin da yake da karancin addini na? to ka rike addininka ka ji tsoron Allah abinda manzon Allah ya ce itaqillaha haythu ma kunta duk inda Allah ya kai ka ji tsoron Allah ko a garin da akwai abin nan iya abin da zaka iya kai sauran abin da ba zaka iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk abin da aka ce ka bari to ka bari Abin da aka ce ka yi ka yi bakin iya kokarin da kake iyawa Allah ya samu dace sai me sai kuma yake cewa yana bukatar addu'a da shi da matarsa shi dai wannan yana da wata matsala Allah ya kawo musu mutunta a kanta to yana son ku taimaka masa da addu'a shi da matarsa suna da matsaloli yake roƙon Allah yake cewa a yi masa addu'a Allah bari ya yi masa matsalolinsu na'am sai ne tambaya ne gaba yana tambaya to ina ganin wata kila tambayoyin tunda sun kulle ba za su yi gaba mai hakurin allah kai muna raye gobe sai a yi tambayoyin don sauran al'umma su amfani da su muna daɗa kiran yan uwa akan abin da muke nema na taimakon waɗannan bayan allah har yanzu muna ƙara addu'a ga yan uwa mutanen kantin kwari ko a yau sun aiko da kayayyaki allah ya saka musu alkhairi allah ya musu albarka sauran waɗanda suka bayar shi ma wannan wanda ya aiko da tambayoyin nan ya haɗa kuma da naira dubu wato domin a bawa malayu ce ba a ba Allah ya biya masa bukatarsa Allah ya saurari bukatar biya maka mu Allah ya biya mana bukatunmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين